الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا na tsafogutu ni الثاني فوتين usani 1435 kalenda hijiriya na jinde da tsafogutu ni february 2014 kalenda miladiya na إن شاء الله تعالى يا تجاب كاتي بيتا في شرح السنة يا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى من قام والإيمان بالميزان يوم يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان وله لسان إذ لا إيمان جي gangani da ya ni tunwa wuce nga ga adan tsunwan ya tun alkhairi da ya tuje da ne zaga lo ne yo tsunwan wuce inda gwagu ba kuma ke je gintara bayani gobe da ne tiya mas'ala na babugai kafin babugai yi kafin gobe da ne no ba ne ya chagbanin na na mance gaga masala ya gogube kenan ko والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير والإيمان بعذاب القبر إذا ملا إيمان بعذاب القبر ومنكر ومنكر ونكير ونكير من عقيدة أهل السنة والجماعة أبو ذو لا إيمان بعذاب القبر إذا ملا إيمان بميم القبر zana jadila ne na imma ejin azaba da kabari bo imma wawan maumai da ma da kabari ba alba funa jan kiyami ne kabari da nuyo na da takanye shoganar da alkiyami na nga la ce kabari ga albarzaku ebo ne ne ya albarzaku na nga yana yi ya ka takanye ya guba wani idin na sai latin ga marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan wale barzakhu babu yana yi yakan sakani da kuma wancan ko kwayen nuwa na jesa na dambo nuwa na majesa na dambo nuwa na majesa na wa jika na jesa na nuwa na majesa na ma jika nuwa na jesa na wa jika dosha wane ga ne albarza kunun ga yana yi yana yi gada tsakani ya guba wani e eminai zage na ga wuta a ga daru duniya emiye yi a maga daru barza emiye ma na kabari wa daru qarari emiye alkiyami so shayi da aljanna emi wuta ta na bayani wuce ga dogogon emiye ije ngai dana na ne za lutuna da na barzaku ngai ba na wa wa wa be zo na da da al qarar gaji ba su da guba na na da guba na ina ma lawa ga kabaro iza dan wajen for the moment a cadin da wuce fa kiyani na sai shiga hatta zurtumul makabira sai ga ziyara na da kabari na ce lawa ga kabari dan uji dana na wa dabo dai jinjin din yana a da wannan ki za an ga dan kabaro da ke da jilla ziyara lonin ko mu ga la ziyara lo ba su wa da kibe da na wucin amma da na kabari na Allah lo da ana na fa aga zala da kabari a caji ga na gafau e za shi ga ɗeɗe e, e, wuto da da kabaro na fewo bitin da da ya zai shi lubiya malaika guba ma de baza na kabaro a ci magudi a ci magu a ci wula fedu a ci ga rayuwa da hashe ba shi da hadin mu ta feji rayuwar barzaku wa yin rayuwa ya ija a cajin na ga kabaro man rabu ka zai ce ci wayo wa ma dinu ka ma ya dini yawoyo wa man nabiyu ka zima ya nabi yawoyo ga ya wuta na biya ẹ̀ṣẹ̀ wúta ta na ma ya ge za na ga gangwa o ma ga wo ma o ma le bai ibẹ̀ zu mo chi ba se sai si da ni za ne jo amma bi amma amma jin ba go yu da ka baru go amma de ko yu daga ba go do aljanna e ma ya aljanna ga rayuwar barzaku wani dauna na wani rayuwa yi ne gani da rayuwa ya shi a ta shigo da jan nuri ma amma munafiki da zane ji shakka ne aga dogaman rabu kama balla la'adiri mikiya amma dogaman na biyu ka biya na biyu kama balla adiri mikiya a dogama dinu ka kiya dinu wayo ma balla adiri mikiya kaga kaza nan ga yi je wuce sai da ne lo makanta wuce ji ka ce ku to mutun da sharai je fitina mu ta ka shi mila na ci ku fitina umma za ne ji to tuba nan ko wani gaga gangan da mutun ce ga ga zaji nan amma ka imani da bai za ne ba daga aisha ya yayu kabari ka ga wuje kini daga ijebwa ejen na bari ore in nga fe munafiki yo yashe na ga zayu kabarore wafe daga hahala a jirimiya samitun na sai kulu na shi'an ni wani ya zaje gagan doci na fakultu mi soci maga sai ta wula babu ilan nari a caɗe ko yulo na ganci wani zai kwale kaburu kabari maga ta fiyu hatta ta tarifa da wa har ban jiri ga ce shi gaji waya ci min sumuniya wa harriha har kuma san mu ma in ko sun yi na gangani da bayi bayan ne da zafi yin tafi da dai zanen kabaro wani fresh da wasu shi min na a cajiye ta ci daga yamina a zaba bayan kabari ko ni mai kabari wani da tabbatarwa daga aya daga alkur'ani da sunan ya annabi sa sallami e bana annabi ga ta'awuzu billahi min arba'in e ba ta ga su koyi biyan guni min azabil qabri daga azabin kabaro wa min ko min azabi jahannam daga azabin jahannama wa min azabil qabri da azabin kabari wa min fitnatil mahya wal mamati bi fitnatin rayuwa bi fitnatin ajali wa min fitnatil masih ya ga ni za sallama sai ba tare daga azabayan kabarin alkur'ani wajen shara lo bayan ebo da ya azabayan kabari ebo na tuye ce lati na gan wala nuzi kannahun min al'azabil adna don al'azabil akbar ya laya zane dagwalomi daga azaba cikin yau kani azaban cikunan al'azabul adna ga ya azabayan kabarin al'azabul akbaru magayi azabayin fari ne ce ke latin da ya ke ne da jama'in shi النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الأذاب النار إنا يعرضون عليها غدوا وعشيا غالا ذنبي لتلا يتلوز ويوم تقوم الساعة يفن ما قد تاشي قيامنا أدخلوا آل فرعون أشد الأذاب يا جماعة لا يمكن فرعون يا لدى عذابنا تنم wale gan anna yuro sun hali agu gudun wa shi annaga ya zaba yan kabari na kai sai an mana in naga ta zaba ga te jan ta to lo sun kabaro be zo ka ne fali kiyari ya ta ji arki lo la traza shi da lazaba ce ki gan wa man narada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka sannan ga fanke fifayen sai ci lugwana sannan ya zaba na tana wana shuruhu yau malkiya matiya ma ifa alkiya magada bi ya zanen na kinwa a nuna ki yabonci ya bugwa dalili shi ne lawa zaɓin ya kina zaɓa ya kabaro ka daga suna ya hannun sa sallan wani inda bai mutawatir amma mutazila zila jide zai labi tuwa ne ajiye dabe ganna wale ga illa lo a ti da yin mutum zai donar ebo na imani ji da za ba ya kabari wi asali mini usulu ya kai da ya alu sunnati wal jama'a ba na ma limamul barbahari hutun munkaru da na kiri yana sunna gubuyo ya mala'ika ji na jabe baza shadogan kabarona yana jima'i wa dan hadisi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabi na ji gwaruwa ya ji bai etiya tabbaci ga zaɓen kabari gaskiya na a duku min ya bu a bin maliki ganda abladna abasi ganda albara abu azili to to na umar to abdullahi umar to na na aisha ummul mu'minina to asma bint abi bakri to abu ayyub al-ansari ko to ummu khalid to abu hurairah to abu sa'id al-khudri to samrat ibn jundub to to sa'id na usman to sa'id na ali to zaid ibn sabit to jabir ibn abdullah to sa'id ibn abi waqafi to zaid ibn al-arqam to abu bakrata to abdurrahman ibn samra to abdullah ibn amr ibn al-asi dan da amr ibn al-asi dan da ummu mubashiri to abu qatada to abdullah ibn mas'udi to abu talha to asma'u to abdurrahman ibn hasan to tamimu dari to zai fatar liman to abu musa lashari to numan ibn bashiri to afu gul maliki fata ga na jagor wa da ke da azabai kabari gaskiyo ne ko mm. حديث أنس بن مالك الإمام البخاري وحدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة قال حدثنا ابن زري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ga nabi ga al'abdu idza wudi a fi Wushi wuji agula da da kabaru bo wata walla wa zaba jama'a jama'ane a aga jebace da hatta annahu la a ni alihim mutum na so da kabaru wa fewo e wuciye da ya ya ya da ya zan da Hata hatta malaka ni malaika ba zai bu faka da ku malaika ki gula sedu sai kula da lo malaika dai ta guga ma kunta taqulu fi hadha rajul muhammad ki wa ki wa ke ga ke zabagi ne ya ni muhammadu nabu fa ya kulu ashhadu annahu abdullahi wa rasulu in ja ga me hadisi da Muhammadu wuce ya ce ce ce ce ce mu wurin kalu a shaɗu ga ila maqadika nina nari ki emi wale daga Nina, abdalaka Allah bihi maqadan min jannati ce ce la sawawi be ni da aljanna قال النبي صلى الله fẹ́ẹ̀rọ ahúnmà jẹmíà zanẹ́tì àyíwéwú bàbá wọn alẹ́ àlìjẹ́ ní èmi ní àmà àgẹ́gẹ́ èmi ọ̀gá ti ní èmi náà àmà àdẹ̀gẹ́ ní wáyé máa níbi yọ ànẹ́bí wọ̀ ànẹ́bí wọ̀ ànẹ́bí wọ̀ ànẹ́bí yé wọ̀ má ànẹ́bí ya gaskiya ní awusan waya ni ni mai ni ba na kabar oganci su ta fi da mini wa amma kafiru aw munafiku amma kafiru ko munafiki wadda yau ne sai ya kulu la'adin wa zan wuce a kuntu a kulu ma ya kulu nasu ya ji sai gane za shi gana yi kalu la da raita wa la talaita waɗiya wa mamaba waɗiya ba su mai durabu bi muturaka min hadida ta allahu amma ciwo na ji daga a ta allahu amma na ji daga tsohonan dorbatan allahu yana bai na wuzunai tsakani ya tuɓa guba guba mana ya ci gaba allahu fayar sai sai hatan wuce ɓogun ni keke ya sunawa mai yadi zan ɗuwa mina tsabu na gayan wuce wa illa sakalani ban mai zan yi jiru ra al-bukhari ga imam kitabu janayiz babu ma jaa fi azabil qabri babu daga ga yace ne bi daga azabayan kabari wannan Allah ya samu dace sai ci bin da azabayan kabari hadith ya abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mugammar annabi sa sallama ala qabraini annabi go kabar guba ga fa qala ni daga innahuma la yu'azzabani za guba na fi kabarin nana ejan azaba wa ma yu'azzabani fi kabir inna mai ilajan azaba na zunubi wani a tsaye ga hujin ci kwanar wa ne eh, yayi wani raye bayanan sun makala bala an ma'ahadu kane ya abin na nima amma zai nimi ya ba da feji hannun nimanci za fiye ji kulo ku wa ku ga zanen wata ya zanen ku yi zanen wata ya zanen ku ya gima kanta na wata ya gima kanta na ku yi manna wata ya manna ku yi manna wata ya gima kanta na ta ta bu makiya da fitina ku yi ba wata ya yi wa ku yi wata ya ba waku ya yi wata ya ya waku ya makwabci wata ya makwabci ya bu mafitina wula sun wa amma ma zaba ce su fakana la yastajiru min bawli unga dan unga jibor wa dan gwaja thumma qala to cigan akhadha udan ratban fakasarahu bi bitnatayn thumma garaza كل واحد كل واحد منهما على قبر اني بي لكن يدو بي daga ko ju pe fuguba nta nta bi ni shigi kabari nin dondo wale gan wali hadisi nana guda al-bukhari mace dan muslimu albukhari kitab babu min babu min Allah ya tatira min bawli wa ghairi ima muslim kitabu iman babu dalil ala najasat libul wujub istibra' minhu abla ibn abbas ya gobe bayani wa imam abdullahi abbas ke gobe ga annabi sa sallam kan ya'limuhum hadha du'a kama yu'allimuhum sura min alquran annabi ga cewa addu'a kin nan wai wa sura lokacin yan alqurani nan annabi ga cewa allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam allah ya ba tsari daga azabin jahannam wa'udhu bika min azabil qabri allahumma bakar yo daga azabar kabaro wa'udhu bika min fitnatil masih dajjal allahumma bakar yo daga fitnar da dajjal wa'udhu bika min fitnatil ma'lum mata allahumma bakar yo daga fitnar ya fitnar rayuwa bi fitnar ajali al-imam muslim kitabul masajid sai muslimu babu ma yasta'azu min fi salati ebogo ezojikiyo ezuji kara ire al abu dauda to alimamu na nasai ibn majah alabi ke da annabi sa sallam ka ne ya ta'awuzu min al-jibni wal bukli wa azab al-qad wa fitn wa fitnat sadr annabi sallallahu alaihi wa bi sai duwa ga sai ci gwawunta daga na kagmo sai ci gwawunta daga bota sai ci gwawunta daga azaba kabari yau da wani ko al-imam al-bukhari na ga hadisin abdullah ibn umar gan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ahadakum idza mata hakika za idza idza mine buga jahili uridu alayhi maq'aduhu bil ghadati na agadanu lawula ahi da lozi in ma yana ma alijanna in ka na min alijannati fa min alijannati in ga ta da min gini alijanna wa da alijanna wa in ka na min alin nar fa min alin nar in ga gini na boye na ga na ga to so fa yuqalu ataga haza maka duka babu ga wa fi bisho hatta ya bata kallahu yawmal qiyamati albaka kullu tace a dokin fa alqiyamina sai bukhari kitabu janaiz babu almayt yuradu alayhi maqadi bil gadati wal ashi imam muslim ma ki tasai muslimo kitabu sifat aljannati babu ard maqadi almayt min aljannati aw an-nar alayhi uyo nono ko na na isha kun fegan ga anna yahudiya ja'at tas'aluha yahudi an wace da bana na aisha wace gina na aisha ga faqalat laha wace a a'udhu billahi min azabin qabri yahudi wuce yahudiya ya zagi wuce ga me ba tsari biya azaba ya kabari فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب أيعذب الناس في قبورهم لأن عائشة تقول عشان يجد عذاب كبره فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ga بالله من ذلك عليه ne sai ba tsani النبي النبي annabi annabi jikiyo annabi ba tsani ثم ذكر حديث الكسوف بطول وفي اخره ثم امر ما يستعي ان يتعوذ من عذاب القبر أنا بتجي صابي فرقا بطري بعذاب كبري اشوا عليه عذاب كبري غسيا اني علي بطري بعذاب كبري كو؟ عندك يا wale ga imam al-bukhari gado zo kitabul kusufi babu ta'awuz min azab al-qabr fi al-kusufi sai muslim wa kitabul masajid babu iski babu ta'awuz min azab al imam al-bukhari daga bana na aisha anna yahudiya dakhalat alayya zakarat azab al yahudi yanzu zagin da cin gada bana na shi wanci tuwa za ba ya a fasalat aisha yahudi ya nace mina na aisha gan ah, fasalat aisha tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na na aisha ta mina ni a alaihi ga na zaɓi kadun ba za ba ya kabare gaskiya ruyo فقال لي عذاب القبر حق عذاب القبر غسيو قالت عائشه نانا عائشه ba'du salla salata ila ta wa zamin azabil qabri ga wuya na biyan su bugu wancan wanda ga sallah juma'a ta tarba daga azabil qabri imam bukhari kitabu janaiz bab ma ja fi azabil qabri imam kuma kitabul masajidi babu yace babu ta'awud min azabi al-qabr so wale ga hadisi da da sarawi yace azaban kabari gaskiya a cin gaga uyo kuma dai garu yana na ne ya labi da hannun wuce ya lau ga e da bai zai ya sanwa gizan ko wajen yana na shi tsazin nujiya na gizan ya za a bulka biro ko namba 2 na mai ce lau musulmi da alakan gwaci wogan gani ga ta yahudi da nasara layin ha kuma lawa an ilazi na lanyi kati hukun fi dini wa lanyi kulji hukun kuma an tabar ruhun matuk fito ilaihin yahudiya madina budon ba lutu bana na sha ne ba ka to ajin ne gitu na za ba yake bari ko hmm. ta kiwa da gaya sanne ga sunna ga mu yaje ku isho sallan mu yaje gana kiwa da gaya da so ga sunna ga mu yaje waje ku sallan mu yaje ku zo ya da wa ce so ko sun ce ji ce ji go mai yaje na ajin ga wai ce ji don no kiwa da gaya da no to mu isho sallan mu yaje hmm, hmm. shi ke nan mai legan kuma jinji ne mota yin hunhun ba ta di maga a jini ga sabuwa na nan jikiyo ufiyo hmm. tubu ila rahmani tubu ila rahmani min ta'tilikum ji tuba daga yirin nare ka ya fiye maja alhawa ta wuce ya sinari ya ce lala lala ya gana gaba kabari na ni mai kabari N'oli ne ayi ne ayi ma jiga malaika da gila ga kabaro ye ta ti sai ji shiru aga ji wa marra buka ki wa ya jo aga ji nan man nabi ka ki wa ya jo aga ji ma di nu ka ki wa ya jo e ga guta ta na maga ka ni ta fi alu sulu salatu a sheikh muhammad na duwa ku ngo ji na ku ye ni ki mata ga nan wudi ga mi ku ka fi fitika wa shin wato ya kijin nike ce bai ba da tawidi wa ta zu akida wa ya je rububi ya ta zu uluhi ya ta zu asma sifa ya ta zu shin addini tawidi wa je sallah wa je azumi wa je zakka wa je ko hajji wa ya je imani ba sai ci bai malaika bai tuci bai fuhal kiyan bai kaddare to alkhairu to shi ba ta na jawaye imani bai dadi ne ba ta ta zu isanu martaba al-isanu yawan waje iman na jiga ni muhammadu na wata nwa gawa iman jiga ni bin ba didi gawa sayo in bai ga da kelle ba didi ga ba hukunci ya wayo ka ce ke ga wai lami to ba didi gawa sayo ga ji ba da ne ndo na didi ga labarin na wani ya gaskiya dan ne bai ni ga na ga ya Allah nan ala yi buru al’imamun barbahari wuce gaga wal’imamun bi haudi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani kulli nabiyin haudun illa salihan alaihi salamu fa ina haudahu dar’una katihi gawar iman bi haudi rasulillah ya zula imanu ji bai da bayan nabi sallallahu alaihi wasallam ne fi ce ce kina wani kulli na nabi haudu a nabin don da maja alhaudu a nabin don da je da bayan ne ba na afin wani fari kiyami nan illa salihan al-imam al-barbari gabban bi nabi salihu alaihi salam sai na haudahu dar'una tatihi e da bayan nabi ya nabi salihu ba na wada fin wani babu ba ne da deno suna ebe ya rakunyun a ti ga mini usulun ya alusunnati wal jama'a jo ezu la imanu jibi haudu ya ne za a sallami ebe na anabi da haudu anabin dangalin ma da haudu na alumu ya da fin wani ebe ne fuhari kiyali nuwa sai wuza shi ya zaje a bukata ya nuwa amma haudu ya anabin wacce ga ya anabin dondo haudu ya anabi sa sallam e kpawun ya zada tsani e pegu ya zada ya tsani ni wuji bo ku ga nwa umma magafu adadi ya yi yabo na maɗebo ya zai kofu na ɗebo ya zai ga tuno fuwa da kiyami na mu ya da ya ne na ɗe sama wani zando na gufi kaya kwa gini na wa kara wani wabiya amma zai shi ajiri dana gangan da zai shi aji ma riga annabi sa sallam ya nan gangani da zai ji bidiya sai ji Allah mutu sunna annabi ya nan man aga za wuce ne a den waya na fi fa'al kiyamiya egana al-imam al-barbahari kun ga gawali kulli nabiyin haudu illa salihan alayhi salam fa inna haudahu dur anaqatihi ga hakika nabin don da haudu ko dan bi annabi salihu na ebona haudu ya nabi ko tafki ejo bayan anibi ne ra eza iya na ni bi salu gonga de lo ya ra ku ya na e gana na to hada istisna lam yathbut fi ma'lamu man ga istisna wunana wani tabbatar wa bayanan dana wa wasawa bu ne jeje na sugu anna li kulli nabiyin haudan anabin dundudi haudu kama jaa fil hadith kemnu be da hadith wona e gogo haudu ya bi salu na gonga de rasu yawo wani daga wuce jiki a nan wani tabbatarwa a talik takiki ya doktor muhammad ibn sa'id al-qasani nujin ya sharhu sunna ya imam al-barbahari na ba nulagan fa ina haudahu dur anaqatihi bi ya nabi salihuna taku ba lam ajid dalilan ala hadhihi mas'ala man gan wuje wale muhakkik a dr muhammad ibn sa'id al ko gan wuje dalili ce mas'ala na ba ma'ana wuje dalili ya fa arju min akil qarin karim ya waye gimi ne baka ne me babu me wabiyoyi in wajeta shay'an wa gaje yandoci haula hadha ya ce mas'ala na an yurshi da ni ilaihi wumi bulobo fal'ilimu ebola ilimi rahimun bayan aliyu dangi wuyo na lazumunci da tsakani zai yi jika tunona ebola wai man na wulawa ga waɗe doro ya zuwa da ji makanta ya ga ɗiyar da tunan ga alawo wani wata je goyi o ma sai da ƙari ebola wai ɗaya katu yana wuce lawo gan wa ɗayan doro ya zanga ta daba class yau wa yau ta language wuwe ya e gwani wajen wule littafin da ce na wani yana wajen wajen kasu da ciye man wace na wajen kasu da man wuce yana wajen wuwa gan wace na wuwa na ko wajen wasu ko yi fahimta an wace na wula yawa yana ba ta yin naji an nima ga kasu yau la yabulu rajulu hatta yakuza hatta yakuza ilma amman fawqahu wa amman mislahu wa amman dunahu e za a je za ko katuwa su ga sai zane gwa ilimi nan daga ba zane gawu nan to daga ba zane kuwa nan to daga ba zane yi doju nan daga wani ko e bago daga littafin al-iradatul ilmiya ya sheka abu abdulmunim salimu ya waga yi lagan doci bai bayanin la da ya ce matsala na wani to hadisi na a hajji hujje ya ce matsala na wani odo hadisi wuce gyanin littafi ya al'irada fil ya ko ala tahsil ma fata tahdith bima qila la yasiru fi hadith ya sheka abu muni salim page 46 nga mini ba dina hadisi tatu wani, ne kuli nabi na haudu a ga nabin don da ji haudu alhafiz ibn hajar nga ishtahara ikhtisasu nabi na sa sallan bin haudi nga ga ga goyeke ke a nabi sa sallan a haudu da tsoyin kiyo ke dubala tuko ne da ya je no fufa da kiya minun ga amma na na wuce tara ga amma adil adil wa ne diga ne bindun du je yuna ku ji kwa di si ne hadisi na mabe babi wuce wani guni hadisi ya samratu ibn jundub radiyallahu anhu marfu'a ga ne diga inna li kulli nabiyyin hawda anabin dondo da haudu wa inna hum yatabahuna yum aksar walida anabin nay ma fe ji zi zi da ja dokun ga bubo wa inni aljana kuna sarun walida amma ni anabi sa sallan ne ba fun ga ci lugwa ya ba mi zai da ja ibn abi asim kitabu sunnat al imam tirmidhi a galugo amma man shiga ga yanzu ta yi hadisi na ko ke je mursalu yonan ne ba ci bi hadisi ne hadisi sai lukudri radiyallahu anhu مرفوعة سيدي إن لكل إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس قال لي بيقول دي duba. Na. zai duba na ikpan wai tsakani kabo lobetul makarifi a shaddu bayadon na laban ujibo ku ganuwa ani na adadu nujumi evuji ya da yetu ani pe fun mona wali kul na kullu nabi yadu ummatahu anabi don do ma wa se ya al'umui wali kulli nabi na haudu a anabi don domin ma da haudu saminuhum ma yati al-qiyam ci sai galo Ibn abi dunya قالوا بها النهاية تعبون عيني أخبار أصبحان نقول جاي نقول ابن ماجا ما لا بيقول لكل نبي حوض أما الشيخ عمرو عبد المنعم سليم قال سنده ضعيفون جدا بتاعتي إرادات العلمية على تعطيل ما فات التحديث بما قيل لا يصير في حديث حديث بيج 49 حديث هي تاتي بعد حديث ابن عباس nasu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wukuf bayna yaday rabbil alamin anya ni za sallam ga yake zugi daro ne za ji bolo to yake ona hal fi ma un lan wadabo qala ni diga in wallazi nafsi bi yadi inna lama wa inna awliya allah anbiya afa nuwa dambo ebo na wali ya so ci shi a selu ba na da sai da ba selu ba ni da tini wayan da dubayan na bawa shi nan Wani ba akullahu sabina alf malak sai sha tun malaika 70000 tun CID ma aswamin na, malaika wani ba ta bula da ga tukun sun gwabu na ji daga yana wani ya zo dunar kufara na A sai da an ya kafiri an qiyadul anbiya ke dubayan na ba shi duk wani na kafiri da ga jufi mu. ibn abi dunya galu biya ni hayatu ya bubu amma to sun zugun hadisin nan mun take jema har ta babu da ibn kafir ga da hadisin gari wunya da waji walaysa huwa fi walaysa huwa fi shay'in min al-kutub sita amru gaga al-abbas ibn muhammad la ya duro al-husayn ibn muhammad al-murwazi da ku babanna ayi siqatu amma zubairu wanda misal ibn ukuba al-albani gan lam ajid man tarjama huma wulli zawto min ma tarjuma jona ya tarjuma da ne bugo illa al hadisin nan Ya yi ci yo ji gani ko yake yayi ni ci hadisi yayi ci hadisi ne abu maliki gan ga innal anbiya la yataka la yatakataruna bi ummati wa bi kasratihim annabaja sai ji fari biye kunya alumaji wa laqad utiya musa ibn imran خصلات لم يطهن نبي اما الله زاجيا ذكر كشان مصطلح ان عليه بالله تجي نوتي انا امك امك بناجي رب امك يناجي ربه arba'ina yawma annabi Musa an je foshi ba kai yi to shi wala yan bayi na an yatanaji limutanaji na yatanaji a sulmin munajati ma ungon ya zan je ba na ba gu no go ne la guba na gana ko hadithu cha albani ji ishara yudan sahiho mu ciga tu ebo ziyada na. وفي في عدد خرجت من أجل أسد ضعيفا وقال لو تلو بنا الضعيفة أما manji Allah gashi bi, ko etiya ne din dondo uje hauda ya fuya alkiyani especially imam al-hanabi lati fi asrihi al-imam al-hasan ibn ali al-barbahari ko sai minu ga dalita su ne ga sharhu sunnati nona al-imamu safarini as-safarini litafiyar da wayi ulanuwar sanniyo in ke lagabe ke de kulli nabiyin haudu al-imamu al-albani muhammad nasiruddin in ke lagabe sun sati sayiyo rakami 1856 ke da anabin don da je hauduna a sheik muhammad ibn salim usaimin وفي الله بشر يا العقيدة الواسطية وقال هل للأنبياء Ahwadu, أحواض ba ne bi ne ke umuci janib muhammadu ana abi haudu kashin adiya gafar jawabu na'am e fa innahu ja'a fi hadithin rawahu tirmidhi in bai da hadiso na al-imam gobe na wa in kana fi maqalun kana gagade ti hadiso wucin ga inna li kulli nabiyyin haudu a nufin don doje haudu lole ko a shekha mu kife gargashi do iboro kuyo ko wace jin bayani zo ke dai yana wale gan support na ke dai ga anibi sa sallan gogin ga zane da haudu na anibi ne kenan wale ga hadisi ta zuna ji tabbatar wa haudu ya anibi wuce na kuyoko hmm. matsala ya ne saliu ya bayyana al-imam al-barbari ga illa salihan alayhi salam sai na haudahu dar'u naqatihi bandi alayhi salihu ya bane to bayan alayhi saliu ngai ebe ra kunyen wona hmm. ko eganana a sheikh hamdu abdulmunim salim to fega ga matsala ya annabi annabi salihu ko fega galam a kifi ala kabari zan wule hadisi ya ci ga wuce buwa walakin zakara wulbar bahari fi shari sunna fili ya kadu na zikiri dalili ga al'imam wulbar In ga dali ta fi ubo sharu na coke da alibi salu hau ya buga ya biru yana katuwa ko amma wasu imam wulbar Buhari, mutum otu dalili da wuce ya na kaza kuntu kultu amuru ga ci gamu gane ko a jira na ko ثم راسلني أحد الأفاضل من المشتغلين بالعلم من المملكة العربية السعودية zuma wuce wasu kun yajin da ci shiga kata kada su mini yajin na jide eji e shagala don lamarin ya katu da wuji وهو الأخ خالد بن راشد خالد بن راشد حفظه الله بأن لهذه المسألة كده مسألة النبي hauduyi idan ga matsala wuce wuje dalilin zaifu inda al'ukairi wuje dalili na gbaka na dan abu a faru da bilibiya وعند ابن الجوزي في الموضوعات ومكي بين الموضوعات ابن الجوزي كما حديث 1793 يبين عمرو يكي قبنا هو ما رواه ابن الكريم ابن كيسان عن سويد بن عمير قال قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي أشرب منه يوم القيامة ومن اتبع ومن اتبعني من الانبياء ga haudu yawo do bayawi ngamu ya tufa alkiyami be ga la mutum yuto an ba jono wa ba asallahu na qata samudin misali sai ci ci la rakunye na rakunye samudawa shi sai ci ci ga rakunye ci latiya sai ci ga rakunye ci ba anibi saliu fayya halibu ha anibi ya salu tafe tafe kadenu ya rakunye ci fayya shirabu ha wuce anibi saliu tafi wanda zina amanu ma wa gangan da zai ji ma anibi saliu nan fiye la hadis lokaci wato wa abdul karim haza kana fi al amma abdul karim nan al imam al ukaili wega ga majhulun bin naqli hadis wagar mafuz ga zan majhulu nan a uji ya a gwa hadis wa قال ابن الجوزي ابن الجوزي مقال هذا حديث موضوع لا أصل له ابن الجوزي لا حديث موضوع يوجد أصل وقال الذهبي الإمام الذهبي هو موضوع حديث موضوع يقول بعد أن لي يا illa salihan da wu don una kaci na nan wale ga hadi hadisi ci ga wancan amma hadisi wuce maudu da ku yau ko matsala yin n ba ne nole ajecen da bayan hauzun ya hadisi sa sallama ko amma hauzun ya na ba ne kenan man na shiga Eh, ga hadisi ta zu kiwa nan ebe na hadisi wuce idan makalu a dai na jiga adiga hadisi wuce tun ba wajen jiki nan un lo su ci wani ga malla al-imam ibn hajar fatu ilbarin wasu ishtahara ittisasu nabi na sa sallam bil haudi e gaje ga na goye ke nake da anabi sa sallam wudi haudu na ko lakin akhraja tirmizi amma imam tirmizi wala da wuce to hadisi yake da anabi din da haudu na ibnu hajar ke ji bayani illa mai da hadisi wuce wannan ta wato ibn hajar mutu billa gabe daga bayan al'imamul kurtubi ke de dai al'imamu ke de al-kurtubi ga al-muslim shirin sai muslimu e bayani nulato al-qadi iyadu na ga mimma ya ji ba la kulli mukallafin an ya alamahu mine na ji wa da bitakin zando ne mukallafi na mu zando na ji ba da gina waya fiqa biyu umulu ya gaskiya nan an Allah subhanahu wa ta'ala kidi Allah na li ta ta ma Allah tunan kada khassa nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haudi ta ce abi sallallahu alaihi wasallam tangani da al haudi ya da bafari kiyani al musarrah bi ismihi na sunutu yana wa sifatihi da sifuri wa sharabihi da yana kibone ngo le dono ko so wale ne da ya dana ita yin masa da wancan Allah ya sa mu dace inna atayna kalkautar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al'abtar wale ga alkautar zugun wale ga ga alhaudi ga wajen sai ke ga nana don odo ga yake da ban ba alhaudi ga inuwa ya alkautara kashi a'a zama laman yin ma'arif qabula hakami musai labi ya faslu ga faslu fi ma a fil haudi wal kausar faslu na da yake al haudi da al kausar yana الإمام البخاري لا بيد قاريس لغير ابن عباس أنه قال في الكوثر كده ابن عباس يتي الكوثر وقال huwa alkhairu alladhi ata'ahu Allahu iyyahu ga alkhairi na to yake la ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamna qala sa'id sa'id ga annahu alladhi fi aljanna min alkhairi alladhi ata'ahu Allahu iyyahu ni wala fi ajala unda mini na to yake la ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamna ega ya alhaudu da ya ju gan ga alkautaro da ji tabbatarwa ga yan na ji tabbatarwa ga wani yasa da ya gube sarari ke mu da littafin ke suna to asiya to to almasan to suna ne jina ne gube na nasu bin maliki abdullahi bin umar harisat bin wabi jundubu bin abdullahi sa'ad bin sa'di na na aisha hukumar bin amiri abdullahi bin abu rera abdullahi bin amru ibn mas'udi asma bin tabi bakri saubanu abu zarri umu salama jabir bin samura zaid bin arqam samra bin jundub huzaifa ibn al-yaman abu barzat al-aslami abu sa'id al-khudri abdullah ibn zaidi usama ibn zaidi ba ta ci hadisi da kakai al-imamu al-bukhari sai labi yau da hadisi yana da su maliki da naniya ga alif za a ga ina kadar haudi kama bayna ayila wa izna da ya haudi yawa nabi sallallahu wasallam ya ɓawun ya haudi yawa nabi wuna daga ayila wa sana'a bi daga baitul maqdis sau ne yaman min ayila wa sana'a min al-yaman Ka yi na filin abariki biyu a daidin da na duk musulma. Adadin ya kofi na jabi za shiga shi ne ya daidai ta sama wani. A nabi'u sallallahu alaihi wa sallam, Hadiza na yi maliki. Eba yana alimamin bukari gobe nan. Nga a nadi gan layari dan na halayya. Na sumbina kwali. Zan ɗauki mini ya sa dan wuƙe. Habe al'adu. abi alhaudu amma ga bi alhaudu sukum hatta idza araftukum un arin ya ke za mu ciye iftili juduni aga za mu ci la kan wi mana ga anyi daya fa akula falta ga jama'a wujore jama'a sada wujore fa akulu a ta ga la ta diri ma da su ba da ko be na ji su mu gona hadis ne gashi ya ja da ke sahabi jadiri ta mai suna jimaga asadi asadi ba wani ma'ana ku ba wani la Nini wai zai ya jiri danin zai jiri da jiga yi ne jiri da za mu ji zai na bakira mace bashi musulunci nan ya ba ci wuce nan kuka ganci na zuku nga yi zai ji allah mutu sun na na biya nan e gwani kan ga ya tutu a ya yau majiga sahabi yau ga ya kpa ina kpa ne zai ji jimini a ebe koyo wani irike mina waga gbali halitta ta ya fi kiwuji al'imam abu ya'ala wa ga wa ala haza ashabuna yakin na gaba ma ashabu ya yi jita wani ashabu na mai gani wani hankali a tsaye na kwanaki fiye zai jide lalitin maza a bayanan kai don ya da a wani yanar gagan ya garkice ta hadisi da bi kaka ya ce tabbaci tabbatar wayar alhaudu wallahu alam um, مساله يقول goro gari matsala ya goro guni ciyo ko al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala ga bi shafa'ati والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم وما من نبي إلا وله شفاعة وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين وكذلك الصديقين والشهداء والصالحون ويجيب الصديقون بالشهداء وبالصالحون ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما قال الإمام البربهاري ويقع نوع الإيمان بشفاعة رسول الله إذا مولا إيمان جيبه واتيانا إذا صلى بنا تتشيطينا للمذنبين يا ديجي جزء مبينا الخاطئين نجاتين بشي نا يوم القيامة يفويا لقيامنا وعلى الصراط تاتو تاتو تيك بندرا صراط معنى أتنوايا wai yukhrijukum min jawfi jahannam amma ke kula tiya tun daga yanayin jahannama wa ma min nabiyyin ajanibin dondo dabwa illa wallahu shafa'atu illa fa'ata nabi mun ce dai an wai dai wai dai shafa'a wa kadhalika siddiquna atiga siddiquna ya ma dai shafa'a wa shuhada'u atiga shuhada'u yato ma adi shafa'a ta wa salihuna atiga kirgi yato ma to tawa walillahi ba da zalika ta fadulun kasirun alamai ya sha'o zumana na mace ki da falla na wajen zane ga bu na mini halitta jo halittu jo na wal khuruju nari amma la za ja kwatin ba a da mahtaraku bayana ajina zana wa tsaro fahman a ci maje na ci karana wani ku mini usulu na aqidan ahlus sunnati wal jamaa budan yazula imanu dibe gwatin da sharaci ne ce ki tuye da litafi ugbo ne egwata ji faruwa ji bayan zine ce ce egwata makami a ta gona waje imani amma zane gajin hajji ta kafircin ci kona egwata hajjin amfani ya bane ce ce matan fa'uhun shafa'atu shafi'in egwata yin zane jatan wani waje kafiri ji amfani ce ci ga wa mali zalimi na min hamimin wala shafi'in yuta a zalimi ji a je ya mace fuhari kiyamiya amma a ke bi zana ta wa fuhari kiyamina na e gwa ta ji kafiri amfani an da gwa abu talibi ka abu talibi na mawaji amfani wujin lan wuju daga yanar wudu jan aljanna a dai guwa takoye no da shi fitiyan ena wabai wa mun clarification ya ce masala na walu kawaido masailun fi tauhidin ilahiyya ya su. ba a biyar shafa'an fela bayani ga wuce bai gire shafatu guba da na ji kafiri amfani nan Shafatu ya mafari shafa'atu ya makamun mahmud wa min al-layli fatajid bina tilatan kasa ya ba ta karabuka makaman mahmuda wuce tun lo ya touch izali zai ga zuwa a jenin nuno zai ga a lone na zugun ulon lo yadda lawu jijina jihani janna to son ne ba ji zugun mutum ya abu talibi na ikaiman gina wal ilmu inda Allah kafiri lo le ko e gwata a dukiya han wa ajun amfanin da goya bayani na ijin gogale hani na ko ezu la imani ji ya gwata ya ni bisa sallami na wata ga na jigaje zunubi

sai ba nabi nuhu sai ba nabi ibrahima sai ba nabi musa sai ba nabi isa a bata nabi ne a ce ga annabi matsayin yaya a shashin ba nabi sallallahu alaihi wasallam ani sa sun ta ga ana laha ani sa sun ma ga matsayin ga nan gawun na ga kuma ya ce khiru sadida annabi ta da ci ga da su jada ji ta ta arshi karkashin alarashin sai ya ce ya bane zandun da tangwa sai bi izini ce ci annabi a da su da su yake annabi ta ba duwa da su yake har sai ta da ne ya muhammad ya annabi muhammad irfa ra'saka dakin yawe wa santuta ba a aga wa washfa tu shafa wa gwatan aji gwatan fa in fa ya'zanu allah lahu bi shafa'ati ta cajin zuniya ne diga a tangu a ta cajin zuniya ne diga tangwa fa shofi alif mahshar ta tangwa yakin rigaji sarunta ne sai ta da isaduji na gayi shafa'atul uzma na ce ci gawar minan laili fata hajjar bihi na filatan laka a sa'an ya ba ta karabuka makaman mahamuda ya shi sai ji na fila a sa'an ya ba ta karabuka sai ci gawar da matsayin makamun mahmud ɗaruwa ko? wale zan makamun mahamudu nana ngai a shafa'atul uzma ya shafa'atul uzma Ah. egwatan wuciko egwatan wucin rayin na tayarul motifi na ko nga mala ezaga aga sallai ewago ewago ba duwa ko Allahumma rabba aziz da wati tamma ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta walayar makamul mamudi na nan ngayi yana so ya masa yi yana so ya ci janik za a sallama da kawai na wani na magayi ma ne makamul mahmudu ebo na aje bai aje ga na shi aja na daga yanayi makamul mamudi na gayi a na diga sai duta alala shi ya tsoye ciwo da tsoye ci na daga yin wuce na filar amma a jisun ci kwata ta zo kuyo manga wale ga shek salu fauzan fauzan hafiza wallahu ta'ala kun ga cin ga ne za sallama je kwatawa ya ya zai shiga lokacin ka ba da mini alumu jona anabi atanwa aga ku za on ce ma anabi ake tanwa be zai shiga da alami ne abu na ala kwa taya ya gwatan na masu jijin ya ne za a sallam kawai ya to ana ba ne gina tangwa walija tangwa ya gi kan gina jajin hajjali daga bugon gina a su make tangwa amma a lega jami'a to za to kawari jiji ali ali na ji ba matsala yan nanan wọ́n ji gani ako a sheikh fauzan wacce ga wal khawarij hum ya yakhrujuna juna al-a'im ala alal a'imma a'immatul muslimin khawarij ga zai je latiya ce gobe she musulmi bi saifi bi bi ko ina wa yashkuna asata'a a ci mai la musulmi gafi ko wa aidan alladhina yukathiruna almuslima bil kaba'ir a ci ga zai je ke yi musulmi kafiri da ya fiye ka bayan na galo ne nan Allah ti duna shirki na ji bi wuce yi shirka shirka nan ha wula yi khawarij da shiga ya warij yo sun khawarij e ya yi ga khawariju li anam kharaju anil mashru'i e bone da na jazu daga ko na shari'a musulunci yadda yana kharaju ala wali amri a zunga da goyo ce musulmi ji wacce ku asa ta'a haula yanfu na shafati zanne ji elakijin elawatan elawatan yaya a ga ba gawa ta ga mm Allah kiyaye mu a ja waye kula haja ga man da khalan nara la yakhruju min haja ga zane ga alwani na tiya amma dai zai dabawa warija wanda ka ba fata ga la kula yi musulunci ba amma wàbọ̀ gáà ló kún bèbè ìrìnmà àtẹ́lẹ̀ láwù oúnjẹ kúrò àpọ̀rọ̀ mọ́tò kúrò àgọ́rọ̀ kúrò le, la. E alwala'u ne zabiya kafiri na bi albidu wal qistu wal isanu bi mu'amala kirki ne zabi ba kafiri na elu giya ti pata wala'u ya ga da wani a cikin da zai kuzo musulunci ya nan eh yi dago mu mu ba ku awaji da kiyo da ulaji to kufuru e da wula to kufura ga nace da kin bata ku musulunci a ndị dole ga yi men ba gun yaje ne jama'a ku musulunci bata gida wari ji dano ndo ci magaza ne ga da gengi kina yi po ci daga Denmark ko da na ji da gode wala wula kiri na eko bagon nan eko efun ko ta buga ba eji ji musabaka ji fongocho mala abdulkadir ci sai gani mala abdulkadir ya bangare egbe ji sai egbe ya za ta gutsomi Da zawon kike zawon tilege zage yau gaji na yau kike jawo ne kan ejin na ma be ku be lo ne amma ga ai kafiri ba za mu shiga ji kafiri ya no ne a. akida wa ji ga zabe di kira ko express shinani ko la ji ganewa taksiru ne ga kabairu ko da ki unga su pata e kafiri police pata e kafiri soja pata e kafiri lawyer pata e kafiri pata akida wa ji ga dunani

wanda bida ba ga kufurin boko na da kufurin mbogo ya zai ya kufurin boko da kufurin boko ya eh kufurin mbogo, da dogifu eh aji to lecture ga zando na aji national anthem na aji ridda zando na aji national pledge na aji ridda zando na aji yesa na aji ridda sun zaba ba ta aji ridda ta ke gina ji primary school wani ce da sai na aji ridda gida ba wato kufurin boko ya ya ta ko to boko haram ga no boko haram ne ya haram ya ya ta ko kufuru gida ba ga wannan so go muhammadu shine ila ga da ga fitar kuna lo makanda mu kun ya wacce jan ba mafi ga ci daga shi ya ci gaba bi da abu gabon na soko ma ne yadda da zube ji katu shi ba nu shi nan ila ci da wacce kuma kilo ga makatu boko a gaba wuci ga alu katu boko kima na wuci ga alu to gwamnati a ta to ku fi wacce ba wacce zama katu boko wacce zama katu boko wacce zama katu boko ta wacce ba wacce wacce ba ba ga abu mutum ne ne gida abu gabon na ɓata ce a ga da gaba kwara abu don gida ba wani an gaba nanu e za ta mafi yi kyautu ba ga wasu a ga igbo kwara abu wale iga sai lagwa su magudo shi mare la ya jiri mannakun shan'anu kaunin ala an la ta bilibiluwa karbi takawa. gaski gaskiya loji ɗagwai yi lawaji ke ko iga tun egbo sun gwa itiriya ta gaskiya da ja ba na gadi wata ko fitnatan la tu sai banda na zola mumi kun kafa ezo su da fitina na wunga na kin wa de zai ji na kawai hana fitina ga na wa de makanta luwa ga na wa de talimu ja wa de katuwa wa de katuja wa de zukolwa wa da asibiti luwa wọ́n jẹ́ wa àdàdé ṣìyá wọ́n àdàdé sinaya wa wọ́n àdàdé wọ́wà pàtẹ́ wọ́kí zaman lafiya da wà kai kawo shi aláwọ̀ gẹ́gẹ́ inú yìí bá rí náà wọ́n lè gẹ́gẹ́ títẹ́ yìí dáwọn náà kó kọ̀ọ̀ láàrín ga aláwọ̀ gẹ́gẹ́ náà bẹ bàbá rẹ̀ gẹ́gẹ́ jíjẹ́ títẹ́ yìí fi sẹ̀bí láyé súnà ẹ̀sọ́ èkì ìlú tó sẹ́ ìlò ṣìgbìn gbò ìlò yìí ìmì ìdókun bí àdúrà bẹ ìgbàpọ̀ ìrẹ́ gẹ́gẹ́ mọ́ ìmì ìyọ̀ ìṣàwọ́ra kíríkì tẹ̀mìnà gáàdà òtí gáàjẹ́ náà kata yi gati yin sun gwa fitina ganin to zai gaggane to zai su suna wa biyu sai e gbogbo nge bi e? hm. da kpa ko fe kangu sọ̀rọ̀ láti gáàníwá wọ́n ni ó gẹ́yẹ́ ní òṣìṣẹ́ ìgbà ńgbò ti yẹ jí tó ẹnu gómìnà tí láti ìrọ̀sá ń tèbè láti ìrọ̀sá eh Allah ya samu dace Ah. eh shiga ajin ajiyo ne wajen abin gobe ta na zan dole na ga ajiyo wasu na suka certificate ne sai ajan eh ce wazi ajiyo kaza kaza ajin ga gona 930 ga gama kacce ga police will arrest you eh wanda ne ngema waje a biliya ga ta to makanta ne shi ka san makanta ka tambaye ba ba ta ga gwamnati cikin zuwa lalata registration waje registration wọ́n lè kó jirgin da zanga ci a sayau ne gwamnati da yake kudu ba kawato lungu-lungu gwamnati wala na wani e gbogbo yi so na yato ya wọ́n rí kó gbọ́n ndo ma tangwa ba sai ci ba sai da izini sai ci manzan da zai show da hu illa bi izini A da dabu na tangwa ba sai ci na sai da izini sai ci sai ci ga wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman sha wa yarda wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a la ka ki da sama ya gwata hukunce ba sai shi ba illa min ba da an yi azana Allah liman ya sha'u sai da na ce ke yadda ya zane gabu na ya yarda ta shige da jina yo wale ba abun da ban ya azana Allah wuce sharati ni ya yarda ke sharati woro sai ci ma addini izini ya zagaye sai ci ma addini da da sai za mu ga musulunci in ko اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما لا أهل لغا أصحاب الناس بشفاعتي زانا وموا تواني ممو دغن غا زانا غير إلا لا إله إلا الله وينا وعليه بعد شفاعة خوارج لا يجي هذا بشفاعة يعال الكبائر يا يوجد غا نقول يوجد غا نقول ina yi madan gobe su faye shi gan da zai jibu ta kabari jine ne da shi aji a aji gulu ya tiyan wale su faye shi especially gan da zai jibu ta kabari jine ne a yaji gulu ya tiyan shafa atu atu babu na gan atu babu nan Idan eh, da hawa zuwa ne zai fi kabar wani a shagwatan ga haihuwa da ayyana wa ya budu na min duni lahi ma la ya duruhun wa na, ya fa'uhun wa ya kulu na haula shi fa'auna inda Allah ta gaza ne ga tangwaye bayan sai cibu amma su ne da tatacin ta ya sai ci an yi tuwa na bi ya gwata yi gaskiya amma ka ni a tangwa na sai ci ga yadda ji sai ci maga zini ji amma a ji izini ya za amma a ji yadda daya za sai zane ga bi tauji nan zai nole ba na alimamul barbari ga almuznibin na nan zai shi zunubi dici amma ke yi kuskure dici nan na ji wuci zijo zanne zunubi a to kafirci wuci kwana ba no jiga ala sirati na waya ji bayani jiga a nabi a tangwaya mummini shi kan waya to kakuna dazan takbandara eh, su rambo nan ale ma ke tawa zai ji gai je tauhidi a cha zaya daga bandara surango cha ya fi na wannan duban zan ga cha da surango ga ke san mutun yayi na zan cha da gogan ke fi kuna zan cha da gogan ke ade ya bana zan cha da gogan ke doko bici na zan cha da gogan ke tura kunna zan cha da zan zan ga babba zan ga koko Allah kiyaye mu sai ce wa in minkum illa waliduha ai da da ne ba su ga da surango sai ci ga كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا bayan nan Allah da fala da wajen zan ga sai ta ku zan wuce tiya tun daga ina umma ibe gwa ta zan do mana fala la yace ciwo na wajen zan wuce na no le don ko aga annabi ja tanwa wali ya tanwa salihuna ya tanwa qur'ana tanwa azun ya tanwa ba ta ne ga wata be

ga matsala shafatu ga al-imam al-barbahari wai la da dano number 1 wai la'aya aya ci wuce da jari sun ci na ga yace shafatu nan number 2 matsa eh, gangoci da bane da muhimmanci da kitabu tawhid zai ma. ke je zanaji a nan a tira kujun daga nan a yi zai sha yi bai tauhidi amma a lokacin zunubi nan wa ji gaza na su ta ce ka kafirce wuci da inana ɓanawayo ebin wuci bi muhimmanci sarauni allah sa mu dace daga littafin ma'ari da kabul bishar sunan mil wusuri da yin mil wusuri bishar sunan mil wusuri da yin mil wusuri ya alhakami volume 2

nusirtu bi ru'bi masirata shahar. an ya nasara da firgita da dayan tsani waje lafi al'adu masjidan wata hura a makin lafiya da na yi masallaci an bai da na yi lili sa'ayi ma rajulun min ummati gabagin dalilan gafe da min ya al'umma ya hugo adara katu salatu na sallah na sallah ajiyu na mana lokacin sallah fali yusali ga dona sallauje wa yillat lil ganaimu amma gani malaji halalli ani wa lam tahilla li ahadin qabli gani wajen halalli ya zando kamina wa utitu shafa'a amma wa talaji amma wa talaya ni wa kana nabi ba su ila kawai mai khafa anabi wa anabin dondo aji a tutula ba jama'a shi kawai wa bu'istu ila nasi amma amma tutula ba jama'a shi ba za hanji shi bayani imam al-bukhari kitabu tayammum babu lugu ta kitabu batano ta kitabu jihadin imam muslim kuma kitabu masajid annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaga li kulli nabiyin da'watun kad da'a biha fi ummati annabi dondo adi addu'a nun bayaji ya lu jina wa khabba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah amma ne addu'a yin nan bana ne yusu so ka lumu yin jebon lamba addu'an ya su ulu jikiyo ulu ce wa ta fa alkiyani imam muslim gano bi kitabul imani go babu kauli nabi sallallahu alaihi wasallam ana walid nasi yashu fil jannati annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wace ga hadisi na jabir ibn abdullah ga annabi ga man qala hina yasma'u nidaa da na ga ga kakunan wani ayi sallana وسي الله مربع دي دعوه تامه الله يينا غني لنا والصلاه القائمه بفلنا اكو يكني لنا ات محمد الوسيله والفضيله الله الله وسيله دي الفضيله يعني محمد وبعثه مقاما محمودا ومولاه تو دا متي مقام المولا والله دا متي مقام المحمود الذي وعدته لو جانب محمد عليه الصلاه annabi ga zane ga addu'a da ba nan halat lahu shafa'ati yawmal qiyama ya e gwa ta ni gaji tabbatar wa fuwa da kiyama shi e ya gwa ta hadu mamudu gaskiyo imam al-bukhari galo da kitabul azani go babu du'a inda ni da babu ne ga kiyan addu'a ne za ba aga dikino hmm aga sallayi na amma ngole egwa tanana sai bayanatu ya ci gari da ni jinin ngo ji gane ko biri na cikin latin gan! man zallari ya shafa wani dawo illa bi izini ajiza na ta wai guro ce ce na sai da izini ce ce ma min shafi in illa bi izini ajiza da na ta wai guro ce ce na sai bai sai bai izini ce ce ce ce latin daga wala yamliku ya yad'una min duni shafa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun la naj'i eh, gado ta wuya na za wuce an gwatan don dore illa ni a ta gwatan don dore illa man shaida bil haqqi wa hum ya'lamun sai da shiga jiribe la ilaha illa allah ilimi na la yamliku na shafa'a illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda a tangwaze nin zan dan dondwa ji mallaka wa shafa'a sai da na ji alkawari ba sai ce wani alkawari wuce na rayu tauhidi gangare da musulunci wa la ilaha illallah sai ce ga لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إفعالي كياني قد أبي أجيس أنا قدنا سيزي ترى ما نقاجه دعنا وما قاعتي قينا وقنا يوانجي سيشيقا ويومئذ لا تنفع شفاة إلا من أذن له إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا qawla ifali kiyani wuce ya gwata سيزي amfani sai zai tura mani gajin da na sai fama tanfawun shafa'atu shafi'in ce ce ga yake kafiri jo ga kafiri shi ya gwata yin beja ta gwaba ta ne wajen kiyayen wajen amfani a yau da yadda ko? ta ebogo ẹ̀dùn jíkíọ̀ náà ilé ìdánà a àmọ́gẹ́ ìgbọ̀n ọgá àṣẹfà àtù ẹgbà tanana yóò lè ṣòro tó wá pẹ́rẹ àníkó ṣẹfàtù mọ̀fí ẹ̀ àwọn sọ́jí tabbatar wá ní yanayi ya ṣẹfàtù mọ̀fí ẹ̀ abẹ́ ẹni jẹ́ ní da bá ti sẹ́ jí wùta kábàrí yìí náà shafatu musbata shafa ne na suna ya tabbatar an gole bayani a e ya ci ya da yarda ya wa ma tauhidi wa ma ta ce musulunci ko

wani ne ba ta lalata na bi sallallahu alaihi wasallam amma shafa da ya gudu na la'akwa ta wani shafa'a na tawanabi shafa na tawanabi wani mai tawazun tawal qur'ani ba ta ne ga a tawa da gida kan bi da jajin an da ka neman caji ka ne zuciya a jibali gina a ke tawaya neman caji Eh, eh, ganin al'imamu da huzaima su sai da page 388 daga littafi ya kitabu taujiri wa isbatu sifatin rabbi azza wa jal page 388 ko? ibn ya ga باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالكبار في هذا الموضع ما هو دون شرك من الظنود وقالنا نبي بابا بنا بشفاة لآل الكبائر من أمتنا كبائر نتوجه شركا ويقارع بابا جانا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن قاتيك الشرك أكبر الكبائر إذن ibn kuzaima ga alibi jin bayani kide shirka ga zunubin ciko daga zunubi ba ta nauna fa ma'ana kaurihi ga ma'ana ya ga na da ya gani alil kabair min ummati da jina Yin min ya zai zo ka kabair min ya aluman bonon ga na wai bana inna ma arada ummatahu ga na ne da babun ya alumuji allazina ajabuhu naja iya nabiyana fa'amanu bihi amma imani jiri annabi nan wa tabu min shirki amma tuba daga shirka wannan in ismul ummati ibn suniya ibn suniya ummatu kadi ya kawo alaman bu isa ilayhi aidan wa ala ya zai ja tun annabi ko ai annabi ummatu alladhina bu'itha fihim alumu na shi atun fina wa man amana dan me daga ka imani dinan wa taba min shi ngon daga imani jin wa taba min shirki ummatu ba ji daga shirka wannan fahum min fahum ummatu fil ijabati ba naji al'umma ya ne da bayan ijaba sha ummatu an ba ne guba hadi ummatu da'awa ummatu da'awa ngai daga fone ja tsanin muhammadu sunan dan do ne ga da jo haddu fa'al alkiyami ne zan ce ummatu da'awa amma da na ga wasu akwai hanabi wucari ma jibe so ya ci wajibi a nan muhammadu wajibi musulunci na wani zane kiyo ummatul ijabati na sakwa ne muhammadu gwanin bayan tsoro ko ba da ma kanu matafi da wata ilil imani na zakaro ila ذكره في خبر الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم في غيته شفاعة فهي نائلة إن شاء الله من مات منهم la yi shiriku billahi shi'a ga da wata ne ga da tabbatarwa ga bai ko yace cin ya zage ga ja da limini aluman bu don da fatoyi ba cana sai ga wani gane ko ya ga ya yi ka bani ummati zai ga ka ba yi ba to zai yi shirka ɓata shirku la kamar ina ga gafi wa mare a a ka. ku yau ko ibnu ibnu kuzaima ce ke ga kitabu tauhid daga da 34-11 ga babu ne babu zikir khabar ru'ya an annabi sallallahu alaihi fi ikhraj shahid an la yalla min an-nari babi ne gaza etiya ala hadith ta jago be daga ba annabi gaza na ga ribe la ilaha illa na guwa tiya daga ina wana uyo ko babi 58 ga da wani kitabu to da ibn kuzai mabo mugam afro ko an yasma bihi ba'd juhala بعض الجهال فيتوهم أن قائله بلسانه ga me suna da sashe jari da yawan gairin nan a tare da ni gala yan gaskiya da yin suna ni nan yin gari ma yi gaskiya tasdikin kalbi ma yi gaskiya da yin bayan ya ruji da rubuta zami da arzuye na ba a'a jahalan ga jahilci nan ga wakil ma ga wakil lati ma'arifatin bidin Allah wa akani gane na karance ilimi wa bi addini ya ce ci bi hukunci ya shari'a musulunci wani jali bi akhbarin nabi dan da jaci no ke daga hadisi ya nabi sallallahu alaihi wasallam muktasira wa muktadaha to hadisi na sabe summary na na sabe in dan yana bi ma'ana la ta simula ka bi la ji wujudi shurutira wanda fa mawanira wani hadisin da ce bi da bu wayi ni amma wanda ya ji ba bi ko so ku ku da kaga wadi dai dai wa ana li tawahumi ba'dul juhali ngani mai bane sashe ya jayi rishi ele gan anna shahida la ilaha illallah ke da zanje zanje jirbe la ilaha illallah wina ni ga ya shahadu an anna allah anna lillahi rasulahu wa kutuban a ce ne gan ce ti tutucin doro ya ce ti matin zafi ja wajen na wa nara aljanna madaba ina madaba wa ba'san amma ne da yake fara kiyamiya wa hisaban amma yi za fara kiyamiya muci a ce ne ne ji ma ne bai ni ba ne gode ji wallahi Allah ga kawai yani nan ya rukunu aljannata ga ga da aljanna mata gaskiya ga ga yi nan a da farkan in aktaru ari zamani na la ya samu na zai sana ga ban duk mun da ne fi zamani nan adda ilmi ya hadisi na عادي دي جدا ده جدا جدا ولا يميزون بين الخبر المختصر وبين الخبر المقتطع عمال ايه بين تاع عمال ايه بين تاع كانيا عادي اسمه ده شورت فورم عند يجون كده بيتي تمام ده بتونا فيعتدون بالخبر المختصر دون ويدعون الخبر المختصر وربما خفي عليهم الخبر المختصر فيعتدون بالخبر المختصر يترى يترى يتلاعثون في التعلم فنحب الصبر على طلب العلم يبقى اذا أتيبه ya tara a suna kabla ta allum ɗaya shi ti a ma'allum kanta da jika ton kari ɗari musamman ala talabi ilimi da na ji a ci a kuri ba shi da jika na la ya ziruna hatta ya tashi kuri asa la ya ziruna ana ji a kuri wa hatta ya tashi kuri asa ta fayyab lugu da ulama a cada da shi za ci ko a cada a cada dai matsayin manja yana waya ga wani hadis na gaban ka da la ilaha illallah da halal jannata nan yau da yau ji sau da mu amma ga wani ya je yi ke

وملا ابن رجب وده لتعف من الكلمة الإخلاف هنا بياني قلنا قوجي ده لتعف من شبو ابن قيم مدارج السالكين مجلد دي مفارو بعد قلنا كي اكي بياني قلنا دبينا بغما يوكو والله أعلم مسألة يعني بعد شيء دوانا نيجا لاني فاد قلنا نكو اكي كرشيغان جزوكو نغاي اكي مقام المحمود riwaya na ji zanwaci ya ji halabi ga yin asa an yaba asaka rabu ka makaman mahamudanin a ga fassara yin ga wuce ngayi laifiyar ngaya ne za a sallar ga ta bisa shi ya ce ce famba da ce ciyo nan a shere ga fasara ga wuce ga hadis za su ga ce ta alala shi to ci bona gaskiya fi sabilillahi hadis ne bai ci ga wucewa a cikin ranar jiya hujja gamala ka kalimar istawa a da suna jeju fasara jirgin bai kin al'udu wani irtifa ko cece Allah ta ci yin al'arashin ejin fasara ga istawa ga yi ko julusu ko istakarra ko istaula wani ya da suna ga ashen wani cece eh, oh, fagi غالي الإرادات العلمية على تعطيل ما فات التحديث بما كلا لا يصير في حديث يعمر في لتاتي فايبو ومن بعد نجي حديث تابتي وانا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على عرش الرحمن أعزاني صلى الله عليه وسلم لكن لتاتي على الشيء يمتيشو قال الذهبي رحمه الله في الأولول لا يلغفى قال الإمام الذهبي littafin ka ke ga al'ulu lil alil gafar no page 124 ga amma qadiyatu qu'ud nabi na al arshi amma a ga nabi ga ta rubuta al da sai ya ce falam yasbut fi zalika nasu nasu nike ce ta zo daga ba nabi wata ga ba fil babi ne da tubo su ja قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية ويقدروا تعرض العقل والنقل يقول volume 5 page 237 bo ga hadis ne bi bata ga hadis sa sun ga sun talara ce na kulwa mawdu bata mawdu ne qala abubakar al-bagandi al-imam abubakar al-bagandi ga kullu hadhihi al-ahadith batila bata hadis ne bi ci ga hadis sa sun ga ci talara ce to bata da na jami'u bana laysa bi mafuz hadina go ta minu ba ga hadis mu jami'u al-hadis sai mu jahidu bana a fela hadisiyar hadisiyar marfu idan ko mawkufi madan maktu madan albani maku be sai su sattu da ya tsayi on wanda raka ni 865 amma marfu hadisi yana na Aisha ga ga rasulun sa su alaihi makamil mahmud ga ji a nisa a ga yatiya maqam mahmud qala rabbi wa adani rabbi bil qudi ala al arshi ceci ya miji na alkawali ga yan ngami na asilun ta cin shi zakar ibn jawzi fi kitabi dafu shubai tashbi ibn jawzi tuye litafiyan shubai Tashbi, ya bubo peji 244 amma to sana biyu ran da takhrijin amma to sana ibn jawzi gan a za hadisu makzubun la yasu an rasulillah hadisin na mutazu daga bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba al-imam za yi wani ko hadith ne ba shi hadith ne ibn Umar radiyallahu anhu ma ga Ali sallallahu alaihi wasallam ga asa an yi ba ta karabuka makamin mahmuda qala ga alif ga yajilisu ni ma'ahu al arshi na to yaci ngan lafiyar tambagari biyu ta ciye ala sariri ani ta ciye ga ya ala shubo a zawo su yake fi durar ila dailani wani mirda wayi wa akwai da ya lati lafi ta ta'wilati wannan kala al hafiz ya yi sa'id kawulin ga haza hadisun maudu la hasa ga hadisun nan maudu wanda ya fada a ci za hadisun yadda masuli ke da daidai rabi Allah wa anu ga baina ana inda nabi akrawa alai hatta balautu hasa ya ba ta karabuka makawan mamuda wani shi ta yi sai ba kurani wani ba katon har ba nun gatun wasa ya ba ta karabuka makawan mamuda na kalubai da jirifsu ne ana da arshe shiga wanda asin ta ke ana arashe أخرجه الزعبي في الألو الإمام الزعبي هنا بدا عن الألو يبوبو من طريق سلمة الأعمر الأشعث ابن الطليق عن ابن مسؤول به وقال الإمام الذهبي ماذا هذا حديث منكر حديث منكر لا يفرو لا يفرو به إذا فهم بصدى حديث إن وصل مرد هذا مطلوق الحديث وأشعث لم يلحق ابن مسؤول أشعث وطمع أبو ابن مسؤول يبقى حديث مش باتا مجهول يعني وجي

yi imade ilimiya sai ci ilimi na ji amfani da albarkai sai ci ba na ajiye kajiya nan sai ci ayi da ajiye na sai ci mugun gane sai ci ma zaba yi gini da gwaza da karin da bayani dangane da gyara biyu da gyacin gane na wallawa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك